da kuma a irin gwagwarmayar da aka tsinci yi. gaskiya ne to ni dai asali na mutumiyar adamawa ce mahaifina mahaifiyata yar gombe ce amma kuma a gaskiya mun girma a garin kano domin mahaifinmu ya yi mu gaba daya ta da mu kuma na yi aure a garin kano yara na yanzu haka suna garin kano masha Allah a kasancewar ki jaruma a masana'antar Kannywood ko za ki gaya mana me ya ja hankalin ki har ki ma cikin wannan sana'a ta shirya fina-finai haka ne a gaskiya ban taba tsammanin zan tsinci kaina a harkar fina-finai ba amma shi duk abin da ubangiji ya tsagawa bawa yana da rabin ya ci abinci a cikinsa sai ya yi domin ni ne kaɗai ce a family na kaf da nake wannan eh. harka ko ba gaskiya. A cikin yan uwa da abokan arziki eh, na'am. Ko ba gaskiya. Hmm. To amma asali farko ba harka fim na nake ba. Hmm. Na shiga cikin mawaka. Sanadi mawaƙiya ce ta Kanima Industry. Na'am. akwai wata mawaƙiya da ake ce mata Rabi Mustapha Margayya Allah ya ji Amin. Rabi Mustapha. Ita. Na'am. Kawata ce hmm. muna tare kullum ta ja ni muna tafiya studio kullum haka kullum haka so dai har ta kai ta kawo muka samu kyakkyawar halaka da gali diesel muna nan da harka dai ta waka idan abu ya kama za a tafi wani program komai muna yi to daga nan kuma tafiya da ta tafiya akwai amini na industry shine lawan amal wanda mutane sukan ce musu masa yanzu umar hashim umar hashim na cikin shirin izar su abokina ne mm. sosai mm. kullum ya a aisha ki shiga harkar fim kina harkar waƙoƙin nan da ake tare da mutane shi ma wani abu ne da za a daɗa samun ci gaba. Na oke da mutum kina waka ne? Na ba waƙan nake ba amma mm. dai ina tare da mawaka kuma duk abin da ya faru dai haka program na siyasa na wani biki na waye Na'am na'am na'am. Sai na ce mishi ba matsala barin jaraba ga zan iya ya ce zan iya. To daga wannan lokacin akwai yaro ana ce mai kawo kamfa. na kawo kamfa mm. producer ne a kamfanin kamfa movie yana zuwa gidana ya ce momin allah da ni zan fara yi kifin. fim kuma shi ya fara yi min fim akwai wani fim da ake ce linza linzamin shedan shi ya sa ni daga baya suka mai da sunan fim din gudu ado mm. na fito a mamar ramadan bu na'am to wannan fim din shi ne fim ɗina da na farko na'am eh mm. duba da kasancewar kasancewarki ma wadda ki ɗan ɗauki lokaci a wannan masana'anta ta Kannywood. Akalla ba a ƙasar ba daga wannan lokacin zuwa yanzu fina-finai nawa kika yi? To, dadi ina lissafa amma yanzu sun mun wuce sani na gaskiya. Na. Ba za su lissafa ba. To, waɗanne da waɗanne ne za ki iya gaya wa masu mu domin da sun tuna sun je ya ce, eh lallai wannan ita ce wasu fina-finai ne to banda dai na yanzu ma dan zamani akwai fim din na wanda na amat mubin da na yi akwai fim din shi sunan fim din na abba na eh na so akwai fim din wutakara utakara mm. mm. akwai hawa kulo akwai hafiz akwai tsakaninmu na so akwai kuma eh, so da so akwai to kamar su izza su su labari na to an hadda kina cikin shirin izza so ma kina kuma cikin to wani mataki kike takawa a wannan shiri na izza so eh matakin da nake taka a matsayina ni ce maman hajara maman hajara kuma hajara ita ya ce a wajen matawayi shi kuma labari na fa da naji kamar kin ce labari eh labari na ni ce matar mahaifin Fresdo a matsayin addinin Fresdo. To, duba da yanayin waɗannan fina-finai na san masu sauraronmu za su so su ji wacce banda rawar da kike takawa a wane yanayi kika fi fitowa shin matar gida ko mahaifiya ko a wannan yanayi kike kika fi fitowa eh gaskiya na fitowa a matsayina na matar gida da 'ya'yana sai dai akasin ya zo in fito a kanwar mai gida in fito ko kuma a sirka. to a masu sauraron mu kada ku sha'afa muna tare da Premier Radio mita 200.7 zangon FM wato a cikin fina finin da kika yi wani fim kika yi wanda ba za ki taba mantawa da irin rawar da kika taka a ciki ba gaskiya ne fim din da nake jin daɗinsa shine tsakaninmu tsakaninmu mm. to ya aka yi a tsakaninmu da har kike cewa ba za ki manta da shi <laughs> to masoya na ku yakuri wannan rashin kirkin duk da nai ba wani abu ba ne ba harka ce ta sana'a na wani dai mace ce a gidan mijina ya yakub mamin ne mijina na maryam yahaya ta ce to irin iyayen nan ne wanda ba mu da shi talakawa ne amma sai ya zama cewa kullum mijina yana nuna mun hanya amma naki ba ma na ganewa kullum burina ya za a yi yata ta samo kuɗi da karshe har irin ma ta zo ta fi ni hankali take nuna ma abin da nake ba daidai ba ne ba na tuna fim din ne da kai na saboda abin da ya birge na ji daɗi an je sinima ana kallon fim din <laughs> masu kallo idan aka nuno ko ana ci a gani za su ce gata nan gata nan ya hau ihu <laughs> abin da tuna yana min daɗi kuma na dariya ko ba gaskiya ba to wannan ta bangaren farin ciki kenan so wani fim ne shi kuma wanda kika yi shi kika sha wahala ya zame miki gagarumin kalubale gaskiya akwai wani fim da muka yi ni wallahi na manta ma dai sunan fim din don kusan farko farkon fara aiki na ne mun ji wani kawai mun yi aikin Allah ji kare lokacin Ibro ma yana da rai da shi aka yi aiki mun sha wahala har nake caka ya zan iya harka fim din nan mun shiga jeji ba takalmi a matsayin mu na bayi hmm. mun taka kaya mun yi waye um, shi kuma shine sarkin gari kamar irin mai azabtar da bayinsa na ƙasa da shi a gari to menene abin da ya ja hankalinki kika fara tunanin cewar da kina yin fim ɗin ɗaiɗai kuma gashi yanzu har kin faɗo wannan fim da ake ce masa mai dogon zango menene ya ja hankalin ki kin cewa ya kamata ke ma ki da cikin wannan irin waɗannan fina-finai masu dogon zango gaskiya abin da ya ja hankali na ba wani abu bane saboda shi harka fim abu ne na musamman wanda ake isarwa da duniya saƙo. idan har ka ɗauke shi a matsayin sana'a a wajenka kuma abin da za ka faɗakar waje jama'a su fahimci me kake yi ko me kake nufi to abu ne wanda ba zai zame ma matsala a tattare da ba don ni abin da na ɗauke shi kenan a rayuwata ina jin daɗin yanda abun da kake ji ana yi a lungu da saƙo da ba a san da shi ba idan ka zo ka hau wani rol din ka gani sai ka ji watakil wani na kusa da kai na cewa wallahi gaske an yi a gidansu wane ma an aikata abun an yi kaza to kaga abu ne wanda idan muna yin sa duk wanda ya ɗauke shi a matsayin wannan faɗakarwa ana samun ci gaba ni abun yana birge saboda babu ta inda zan isar da sakon da masoya na su gani su ji daɗi su ce na yi abu mai kyau ko na birge su da ya wuce ta hanyar harkar fim ko ba gaskiya ba to dalilin da ya sa kenan kuma na ɗauke ta babbar sana'a domin babu abin da zan ce da sana'ar fim sai dai alhamdulillah eh, dama za zo wannan bangaren na nasarori hmm. tunda yanzu kin zo da wannan maganar to ya kamata masu sauraron mu su ji cewar wasu nasarori kika samu a cikin wannan sana'a ta shirin da me da me aka yi ci nasarar da suka so a rayuwa to nasara dai babu wacce ba a samu ba daidai gwargwado alhamdulillah tun da aka ce industry mm. ya ƙunshi abubuwa ɓangare da yawa kaga ya zo da maganar fim ɗin, da maganar harkar waƙa da kai ma'amala da mutane na a sanadin harkar industry na je ni saudiya kafa biyu Masha Allah. Sannan ha'ila na yi abubuwa na acibin na family da 'yan uwa wanda nake alfahari da shi da 'ya'yana. Mm. A takaice ma dai yanzu yau ban kwana uku ba ma na koma gidana. Kuma sana'a gidana na kaina. Alhamdulillah. Kaga sana'a. Alhamdulillah. Mm, gaskiya ne. Kuma gaskiya ba. Mm. to wannan gaskiya abin da kika faɗa ba ƙaramin nasara ba ce to duba da kuma cewar ita nasara ta kan zo da ƙalubale bangaren kalubale kuma wasu kalubale kika fuskanta tun daga shigowarki wannan masana'anta saboda wani lokutan mutane da suke samun irin nasarori wasu da suke gefe sai su yi ta sha'awa mm. bayan kuma ba su san irin wahalar da mutum ya sha har ya suke waɗannan nasarorin mutu ya kamata ta nan ma ki sanarwa da masu sauraron mu wasu kalubale aka samu a cikin wannan sana'a gaskiya ne kalubale a sana'a ba ma harkar fim ba duk sana'a da zaka yi a duniya idan har kana da nasara a kanta dole za ka fuskanci kalubale kuma kalubale ba na wani abu ba illa irin akwai lokacin da za ka yi abu ya zama kai kowa ya san daidai ne amma saboda menene baka isa ba ko kuma ana ga matsayinka bai kai wannan wajen ba za a ce ma ba daidai ba ne ba kaga idan baka da hakuri ba za ka samu nasarar gaba ba so sannan haka layu kalubale na mutane zamantakewa wa'inda ba za su fahimci cewa abun nan da kake yi ba abu ne mai kyau saboda duk inda muke muna da mai kyau muna da mara kyau mm. to irin wannan abubuwan da ake samu wasu yan uwanmu da za a dan samu matsala za ta biyo baya to abun in ya tashi gaba ɗaya na mana kallon gaba ɗaya muke goro gashin kaji zai shafi kowa da kowa eh. to amma dai mu ni ba na damuwa mm. saboda ba don kuma ba na san wace ce ni mm. idan mutum har ya nemi ma in fahimtar da shi abin da ake ciki zan zauna da shi in gaya masa asalin yadda abu yake da yadda zai fahimta mm. in ba mai fahimta ba ne ba kuma ina wuce wajen ma kawai in bar shi a matsayin kawai ko na gaya mai na san ba zai gane ba ne. Amma to duba da yanayin wasu halayya da ake yi kamar a wannan kafafe na na sada zumunta da zaki ga mafiya yawancin waɗanda suka shuhura sun fi fitowa su faɗi wasu abubuwan da ransu yake so kuma wanda zaki ga abin yana da alaƙa da ya ci karo da tarbiyya ta bahaushe da addini da mm. sauransu mm. to shi kuma wannan a yaki ke kallonsa duba da akwai hira da muka taɓa yi da wani jarumi yake cewa dama shi sana'ar fim ma duk wanda yake cewa sana'ar fim faɗakarwa ce to shi yana ganin kamar ba daidai ba ne shi abin da yake kallon sana'ar fim yana kallon ta ne a sana'a Yau amma a cikin sana'ar za a iya faɗakarwa kuma za a iya komai ma kawai dai mutum ya zo dai ka me kike kallon irin wannan batun a gaskiya kalubalen da muke fuskanta irin waɗannan abubuwan ni dai a karan kaina musamman in bar maganan maza tunda kusan akasari matsalar da ake samu akan mu ne mu 'ya'ya mata 'ya'yanmu mm. da suke abubuwan nan mm. iyaye zan fara kira ga su su ne ya kamata yarinya duk yadda take da ta fito daga gidan iyayenta ta taho ta shiga industry to a ɗayan biyu ne wala Allah dama can a gida ma ba ta da tarbiyya ta fi ƙarfin gida da iyayenta idan ta zo industry babu abin da ba za ta iya aikata saboda menene waɗanda suka tsuguna suka haife ta ma ba ta san darajar su ba ko ba gaskiya na wani mm. ko kuma wala Allah sun yi iya bakin kokarinsu haka Allah ya ita fandarar ya ce mm-hmm. ko ba gaskiya ba to wani lokacin ana zagin iyayen a ce tarbiyyar su ce amma akwai wani lokacin da muka duba wani abu wallahi iyayen ma abin ya fi karfin su ne tunda duk duniya uwa babu yanda za a ko uba a ce yana son nasa lalatacce ne mm. ko a harkar sana'a mutum kana so ka ji an ce wane tsatse ne wane yana da hankali wane yi kaza ko ba mm. gaskiya ba mm. da haka kiran da zan yi a matsayina na uwa kuma ko gobe muka zauna da su a harkar sana'an ta haɗa mu tunda alhamdulillah suna girmama mu mm. anti sama anti ƙasa masu momi sama momi ƙasa mukan ja su a jiki mu musu faɗa mu gaya musu gaskiya mu ma muna da 'ya'ya kuma barin su muka a gida muka to muna sana'an nan mm. amma duk abin da kuke kada ku manta wani rekod kuke ajiye kanku wanda nan da shekara ɗari yanda rayuwa take ci gaba kullum wayewa ake wata ran za a ɗauko abin kuma a lokacin karshen ta abin zai muku ciwo kuma za a yi wa 'ya'yanku gori faɗan da zan musu su yi ƙoƙari su yi haƙuri su gyara midiyan nan ba za ta ƙare ba har abada tun da an fara ta saboda shi bature tun da ya kirkiro abu ya fara yin sa to lokaci ne ya zo zamani ya zo da haka mm. kuma dama faɗa ce ta manzan Allah ya kamata sallama ya mm. kamata mu gyara yanzu wannan ana cewa tiktok ake kowaye ake kowa to ba a ma fara ba ka san dalili wallahi nan gaba abin da zai fito ya fi karfin tiktok din ba wai koma za a ce an daina yinsa ba wani mm. abu za a kirkiro ba to shin ya ilahi me zai sa mu kullum mu ci gaba da gaya ƴaƴanmu kuma su ma ƴaƴanmu su yi wa kansu adalci su dinga jin faɗan da muke musu akan su gyara midiyan nan ba a ta da amfani idan ba shiga za ka yi ka faɗi abin da mutane za su ƙaru al'umma ba bai kamata ka shiga ba kana tona kanka asiri ko kana faɗin abin da bai dace ba a ah, baya ga wannan sana'a ta ah, akwai wani abu da kuma kike yi daban a gefe saboda za ki ga wani lokutan su jaruman baya ga sana'ar fim da su ce su 'yan kasuwa ne wancan ce kaza wancan ke menene inda kika fi gaskiya ne ni dai inda na fi kauri gaskiya ina dan harkan saye da sayarwa na saboda ina sai da dan kayayyaki su li suna ne a tamfofi su gyalin da kasuwanci na mai eh, kasuwancin kayayyaki na wanda mm. dama can tun kafin shi shigo industry ma ina dan yin abina masha Allah to baya ga wannan fa akwai wani abu irin harkar siyasa nan da ake ta yi haka zaki ga yanzu yan industry duk sun zama yan siyasa shi ma akwai wani rawa da kike takawa a nan gaskiya ne don tun kafin ma in shiga industry ne gaskiya ina taɓa siyasa saboda na yi gwagwarmaya da kusan iyayen gida sosai da aka ɗan takarawa aka yi gwagwarmaya da su. Na ba dai takara ka tsaya ba ce ba. Eh. Ba takara na tsaya ba mm. sai dai ina bin bayan 'yan takara. Na'am. Ko ba gaskiya ba eh. ra'ayi na ko ba eh, gaskiya ba. To mm. shi ne. A mazaunin ki na 'yan Najeriya ake ma ya kamata ya zama kina da naki ra'ayi. Sosai gaskiya ne. duba da yanayin su kansu maganar da muka dan taba lazu ta su kansu mata saboda su ne waɗanda ya fi kamata sa an ce ciwon ya mace na ya mace ne to akwai maganganu da yawa na sani a kas a mazaunin ki na uwa da suke cikin ki wani kira kike da shi da zaki musu sannan kuma na biyu kuma shine wani fata kike da shi ga masoya masu kanan fina-finai na ku da ma na sauran mutane gaba da kira da zan yi da akan 'ya'yana mata na industry bisa abubuwan da muke fuskanta a yanzu marasa daɗi wanda duniya tana kallon mu amma ana ganin kamar cewa sakaci ne ya sa muka bari hakan yake faruwa hausa sun ce in dambu ya yawa baya jin mai amma iya bakin kokari ana yin iya bakin kokari amma kiran da nake musu dan Allah dan annabi su yi kokari su rinka tunawa da baya kuma su rinka tunawa da cewa fa idan ma yau mutum bai da uwa ko bai da uba ya fito ya shiga sana'ar kaniwu ya ce bari yi abin da raina yake so duk abin da mace kika yi shi kika aje rekod ne wata rana sai an fito da shi kin ji ranki bai daɗi ba to maganin kada a yi kada a fara dan Allah su yi haƙuri su takaita shiga midiya suna yin abubuwan da bai dace ba domin wayanda suke da iyaye kullum suna kwana da abin da bakin ciki da bacin rai domin me kin fito daga gida kin ce kin to zaki nema kina so duniya ta san ki ki samu wani abu a duniya ki a cibin. Mm. kuma kullun kina abin da zaki kona mahaifan ki rai wanda zuciyarsa tana zafi wani lokacin sun yi sallah ma addu'ar da za su yi ki. ba baki san wace irin addu'a za su yi a ki ba kaga saboda jin zafin abin da kike ya za ka samu nasara mm. to ni kiran da nake musu dan Allah da Annabi su aje irin waɗannan abubuwa su aji shiga midiya ko zagin ka mutum ya riga yayi kai baka fi kowa ba dama zagi ai ya zama dole a zage ka me a ciki in baka mayar ba mm. ka zama mai haƙuri dan Allah dan annabi su kansu su zama masu nutsuwa su daina abubuwan da suke saboda mu ma da ba haifar su muka yi ba sana'a ce ta dan su yana mana ciwo ballantana iyayensu da yan uwansu dan Allah su daina sai kira kuma ga su abokanan aikin saboda su masu kallon ai su ne abokanan aikin gaskiya ne eh, da in ba su ba ku na ba mu isa ba <laughs> ina kira ga masoyana kamar yadda kuke min fatan alkhairi ina muku fatan alkhairi don Allah don annabi abu ɗaya nake roƙo a wajen ku a matsayin ku na masoyana duk sanda mutum ya sallah ya sa ni a cikin addu'a fatan da nake muku kenan ku dinga ni a